barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha mai albarka wannan tasha ta wisal ta hausa wacce take gabatar da shirye-shirye waɗanda suke da alaƙa da amfanin al'umma a cikin waɗannan shirye-shirye namu muna gabatar da hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da 'yan uwa mata musulmai idan ba a manta ba a darasin da ya gabata mun yi bayani akan hukunce-hukuncen da suke da alaka da jinin haila da kuma yadda haila take saboda haka yau kuma za mu yi bayani akan hukunce-hukuncen jinin istihala wato jinin cuta wato jinin cuta abin da ake kira jinin istihala shine jini ya dinga zuwa wa mace ta yadda ba zai yanke mata ba har abada ko kuma ya zama 'yan lokuta 'yan kaɗan yake iya yanke mata ma'ana mace ya zama da'iman tana cikin jini ta yadda wannan jinin ba zai yanke mata ba ko kuma idan ma ya yanke to zai yanke ne na wani ɗan lokaci ɗan kaɗan wannan shi ake kira jinin istihala ɗai tambaya a nan shi ne ta yaya mace za ta iya ganewa ta fita daga jinin haila ta zama mai istihala akwai halaye guda uku ta yadda mace za ta iya ganewa ta fita daga jinin haila ta koma jinin istihala wato jinin cuta hali na farko shine ya zama cewa mace tana da al'ada sananniya ma'ana mace ta saba tana yin al'ada kwana biyar duk wata ba ta canzawa to duk lokacin da ta ga wannan jinin nata ya haura kwana biyar in dai tana da al'ada sananniya to ta zama mai jinin istihala kamar yadda ya zo a cikin hadisin fatimatu yar abi hubaish ta ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzan allah ni ina yin istihala bana samun tsarki na iya barin sallah sai ya ce a'a wannan jijiya ce ki bar yin sallah gwargwadon kwanakin da kike yin haila wato kwanakin al'adarki sannan ki yi wanka ki yi sallah a ruwayar sahihi muslim kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da ummu habiba ki zauna gwargwadon kwanakin da kike yi idan kina yin haila sannan ki yi wanka ki yi sallah don haka wannan yana nuna cewa matar da take yin jinin haila idan dai ya zama cewa tana da kwanaki na musamman wanda ba sa canzawa ta tafi akan haka kawai sai ta ga jininta ya zarce waɗannan kwanakin to wannan ya zama jinin cuta sai dai abin da ya kamata a gane cewa idan mace ba ta da tabbatacciyar al'ada to jini yana iya canza wata ta kwana shida wataran kuma ta yi kwana biyar saboda haka duk lokacin da mace take da al'ada tabbatacciya duk lokacin da ta ga al'adan nan ta zarce yadda ta sani to wannan sunansa jinin istihala wannan shine hali na farko hali na biyu shine ya zama mace ba ta da wata al'ada ta musamman amma kuma tana iya bambancewa tsakanin kalar jinin haila da kuma kalar da ba ta jinin haila ba ma'ana mace ce jini ya zarce mata to amma kuma tana iya ga bambancewa tsakanin kalar jinin haila da kalar da ba ta jinin haila ba to ita ma wannan matar za ta amfani ne da iya kalar da ta gani ta jinin haila ko kuma siffar jinin haila abin da ya karo ya zama jinin cuta dalili akan haka faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ga fatimatu binta abi hubaish idan jinin haila ne to zai zama baki ana gane shi idan ya zama haka to sai ki daina sallah idan kuma ba wannan ba ne to ki yi alwala ki yi sallah domin shi jinin cuta ne abu dawud da nasa'i da hakim suka rawaito don haka idan mace ya zama cewa ba ta da wata al'ada ta musamman amma kuma tana iya bambancewa tsakanin jinin haila da kuma jinin da yake ba na haila ba to duk lokacin da ta ga kalar jinin haila sai ta daina sallah duk lokacin da ta ga wata kala daban to a nan gurin kuma sai ta ci gaba da al'amuranta da sauransu shi kalar jinin haila kamar yadda malamai suka faɗa baƙi ne kamar yadda malamai suka faɗa daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kalarsa baƙi ne hali na uku shine idan ya zama mace ba ta da wata al'ada ta musamman sannan kuma ba ta iya bambancewa tsakanin jinin haila da kuma jinin da ba na haila ba to wannan ita kuma sai ta yi amfani da irin hailar mafiya yawancin mata ma'ana ta yi amfani da irin yanayin hailar tsararrakinta kamar yanzu misali mace ce jini yake zarce mata kuma ba ta da wani kwanaki na musamman wanda ta saba yin haila ba kuma ta bambancewa tsakanin jinin haila da jinin da ba na haila ba to a nan gurin sai ta yi amfani da a yadda mafiya yawancin mata suke yin jinin haila wannan dalili akan haka shine hadisin hamnatu binti jahash allah yarda da ita ta ce ya manzan allah ni ina yin haila mai tsanani tana hana ni sallah da azumi ya kake gani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zan siffanta miki yadda zaki ki amfani da auduga ki sanya shi a farjinki sannan ki tafiyar da jinin sai ta ce ai jinin ya fi haka sai ta ce ai jinin ya fi haka sai ya ce wannan zunguri ne daga cikin zungurin shaidan ki yi haila kwana shida ko bakwai a cikin ilimin allah a cikin ilimin Allah sannan ki wanka idan kika ga kin samu tsarki sai ki yi sallah dare 24 ko kuma dare 23 da kwanakinsu a nan gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yi haila kwana bakwai ko kuma kwana shida yana mayar da ita ne zuwa hailar mafiya yawancin mata ma'ana mafiya yawancin mata hailarsu tana zama kwana shida ne ko kuma kwana bakwai wannan shine dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta yi amfani da irin waɗannan e, e, ta yi amfani da waɗannan hukunce-hukuncen don haka a takaice dai za mu fahimci cewa mace za ta gane ta fita daga jinin haila zuwa jinin cuta wato jinin istihala ta hanyoyi guda uku hanya ta farko shine idan ya zama tana da wata al'ada sananniya wacce ba ta canzawa to duk lokacin da ta ga wannan al'adar ta ta zarci to wannan jinin sunansa jinin istihala na biyu shine idan biyu shine idan ya zama cewa mace tana bambancewa tsakanin jinin haila da kuma jinin da ba na haila ba shi kuma a nan gurin eh, idan mace misali ta ga kalar ba irin kalar jinin haila ba ne to ita ma ta zama mai jinin istihala kamar yadda dalili ya bayyana a baya hali na uku shine idan ya zama cewa mace ba ta da wata haila ta kamaimiya ba ta bambancewa tsakanin jinin istihala da wanda yake na haila kuma hailarta ta wuce misali to a nan gurin sai ta rinka yin haila kwana shida ko kuma kwana bakwai ragowa kuma ya zama jinin cuta abu na gaba shine hukunce-hukuncen jinin istihala menene hukunce-hukuncen jinin istihala jinin istihala yana da hukunce-hukunce da dama sai dai za mu faɗi wasu daga ciki ne kawai na farko daga ciki akwai yin alwala wasu daga cikin malaman sun wajabta wa mai istihala yin alwala a dukkan lokacin da ta yi nufin yin sallah kamar yadda ya zo a cikin hadisin fatima binta abi hubaish annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mata sannan ki yi alwala yayin kowace sallah sannan ki alwala yayin kowace sallah kuma ana so idan mace za ta yi alwalar to ta bari sai lokacin da za ta yi sallar kuma bayan ta wanke gurin da jinin yake fitowa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da hamnat zan siffanta miki yadda zaki amfani da audugar domin tana tafiyar da jinin ta ce ya fi haka yawa sai ya ce to ki amfani da tufa sai ta ce ya fi haka yawa sai ya ce ki yi ƙunzugu kuma idan wani abu ya fito bayan haka to ba zai cutar da ke ba idan wani abu ya fito bayan haka to ba zai cutar da ita ba saboda ga iya siffar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta da ta yi a hadisin da muka gama karantawa yanzu abu na gaba shine jima'i shin ya halatta a sadu da matar da take jinin istihala ko kuma bai halatta a sadu da ita ba malamai sun yi saɓani kan haka shin ya halatta mutum ya sadu da matar da take jinin istihala ko kuma bai halatta ya sadu da ita ba zancen da yake mafi inganci shine ya halatta a sadu da matar da take yin jinin istihala saboda mi kamar yadda ibn uthaymin yake cewa abin da yake daidai shine ya halatta saboda matan da suka yi istihala a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai goma ko sama da haka amma allah maɗaukakin sarki da manzansa ba su hana asadu da su ba saboda haka kaga tunda ba a samu wani dalili ba wannan yana nuna cewa ya halatta a sadu da matar da take yin jinin istihala wannan wasu kenan daga cikin hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da a jinin istihala yanzu abu na gaba da za mu shiga shine hukunce-hukunce waɗanda suke da alaka da jinin biki me ake cewa jinin biki abin da ake kira jinin biki shine jinin da yake fitowa yayin haihuwa ko kuma jinin da yake fitowa tare da ciwon haihuwa jinin da yake fitowa yayin haihuwa ko kuma jinin da yake fitowa tare da ciwon haihuwa ma'ana mace idan ta ga jini dab da za ta haihu a tare da shi da ciwon haihuwa to shi ma wannan ana kiransa jinin biki yana kuma daga cikin abubuwa muhimmai da ya kamata mutane su fahimta musamman mutanenmu na gida ya kamata su bambance yaushe ne ake kiran jini jinin biki da lokacin da ba a kiran shi malamai suna cewa ba a kiran jini jinin biki sai idan yaro ya zama halittarsa ta bayyana mana idan da mace za ta yi bari cikinta ya, ya, kasance ƙasa da kwana tamanin a lokacin yana gudan jini to wannan ba a kiran shi jinin biki saboda haka kaga ba zai hana sallah ba ba zai hana wasu abubuwa waɗanda jinin biki yake hanawa ba saboda haka kamar yadda a ah, ɗaya daga cikin malamai yake faɗa jinin biki baya tabbata sai idan mace ta haifi abin da halittarsa ta bayyana idan da za ta yi bari ɗan ƙarami wanda halittar mutum ba ta bayyana a cikinsa ba to jininta ba jinin biki ba ne sai ya zama jinin cuta sai ya ɗauki hukuncin jinin istihala mafi ƙarancin kwanakin da halittar mutum take bayyana shine kwana 80 daga farkon ciki mafiya yawanci kuma kwana casa'in ma'ana yanzu idan da a ce mace za ta yi bari wanda kwanakin cikinta a lokacin da ta yi barin bai kai kwana tamanin ba to wannan ba za a kira shi jinin biki ba za a kira shi a jini ne kawai na bari kuma ba zai hana sallah ba ba zai hana azumi ba nawa ne mafiya yawancin kwanakin jinin biki malamai sun yi saɓani akan haka akwai waɗanda suke ganin mafiya yawancin kwanakin jinin biki shine kwana 60 akwai waɗanda kuma suka tafi akan cewa mafiya yawancin kwanakin jinin biki shine kwana 40 amma dai a abin da ya kamata mu fahimta shine hukunce-hukuncen jinin biki na hana sallah da sauransu sun rataye ne da samuwarsa saboda haka idan da a ce mace za ta samu tsarki bayan kwana biyu da haihuwarta to ya halatta a gari ta sallah kuma idan ba ji tsoron wani abu ba mijinta zai iya saduwa da ita sannan kuma ya halatta ta yi azumi ya halatta ta yi azumi wannan wasu kenan daga cikin abin da yake da alaƙa da jinin biki abu na gaba da za mu bayani a kansa shine hukuncin amfani da abin da yake hana haila ko kuma yake jawo haila ma'ana menene hukuncin amfani da maganin da zai hana mace haila ma'ana za a ga wasu matan misali sun zo aikin hajji to amma saboda suna jin tsoron kar su fara aikin hajji kuma jini ya dinga zubo musu to wannan sai sa sai su sha magani wanda zai hana su yin haila wani lokacin kuma wasu tafiya za su yi ko kuma wani abu makamancin haka kamar yadda malamai suke faɗa ya halatta idan ya cika sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko shine ya zama ba zai cutar da ita ba amma idan ya zama zai cutar da ita to tabbas bai halatta ta yi amfani da shi ba ma'ana yana da kyau ta shawarci likita yana da kyau ta shawarci likita saboda saboda idan ya kasance zai cutar da ita to sai ya zama ya haramta tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta duk wani abu da yake cutarwa kuma allah maɗaukakin sarki yana cewa kada ku sanya kawunanku a cikin hallaka na biyu shine ya zama da izinin miji ya zama da izinin miji idan hakan ya shafe shi saboda me saboda akwai lokutan da hakan yake shafar miji idan mutum ya saki matarsa saki ɗaya ko kuma saki biyu to idan ta sha maganin da yake hana ta jinin haila to wannan zai sa iddarsa ta tsawo saboda haka kaga ciyar da ita sai ya zama ya waje ba a kansa don haka wannan ya sa cewa lallai bai halatta mace ta yi amfani da abin da yake da alaƙa da maganin da zai hana ta haila ba idan dai tana da miji sai da izininsa ko kuma idan mijin ya sake ta saki ɗaya ko kuma saki biyu kuma lallai a yi ƙoƙari a nemi shawarwarin likita saboda yawancin waɗannan abubuwan wasu daga cikinsu suna cutar da mata abu na gaba shine menene hukuncin amfani da abin da yake jawo haila menene hukuncin amfani da abin da yake jawo haila amfani da abin da yake jawo haila ya halatta da sharuɗa guda biyu ya halatta da sharuɗa guda biyu na farko kar ya zama ta yi hakan ne domin ta sararwa da kanta wani nau'i na wajibi kamar misali ta sha kwayar da take jawo haila domin kar ta yi azumin watan ramadan ma'ana yanzu watan ramadan ya zo ba ta so ta yi wannan azumin kawai sai ta je sai ta sha ƙwayoyi waɗanda za su jawo mata jinin haila wannan bai halatta ba wannan bai halatta ba sharaɗi na biyu shine ya zama idan za ta sha ƙwayoyin da suke hana jinin haila to ya wajaba ya kasance da izinin miji ya wajaba ya kasance da izinin miji saboda me saboda duk lokacin da mace take haila to wannan yana rage wa miji jin daɗi saboda duk lokacin da mace take haila miji ba zai iya saduwa da ita ba saboda haka lallai ya wajaba mace ta yi ƙoƙari ta nemi izinin mijinta sai dai abin da malamai suke cewa game da waɗannan hukunce-hukuncen ma'ana amfani da abin da yake jawo haila ko kuma abin da yake hana haila to lallai ya kamata mata su sani cewa mace ta zauna a iya halittar da allah maɗaukakin sarki ya ajiye ta shine abin da ya fi dacewa ma'ana yawancin amfani da waɗannan ƙwayoyin waɗanda suke jawo haila ko kuma suke hana haila yana taimakawa sosai wajen ya zama cewa a hailar mace ta birkice kuma yana jawo mata cututtuka masu ɗimbin yawa don haka sai a kula da su yana daga cikin hukunce-hukuncen da za mu bayyana a wannan zama namu shine amfani da abin da zai hana ɗaukar ciki mana shin ya halatta mace ta yi amfani da wasu ƙwayoyi waɗanda za su hana ta ɗaukar ciki wannan malamai suna kasashi gida biyu na farko ya zama zai hana ta ɗaukar ciki kwata-kwata wannan bai halatta ba saboda ya saba wa manufar shari'a ta yawaita al'umma ma'ana mace ta je a yi mata allura wacce kwata-kwata har abada za ta haramta mata ɗaukar ciki to wannan gaba ɗaya idan mace ta yi haka ta aikata haramu. na biyu shine ya zama an tsayar da shi ne na ɗan wani lokaci kamar yanzu mace misali ta zama tana yawan haihuwa kuma tana yawan haihuwa ne cikin wahala da sauransu sai ta yi nufin tsara haihuwarta ta yadda za ta haihu duk bayan shekara biyu ko kuma makamancin haka to wannan ya halatta in dai miji ya ba da izini kuma likita ya tabbatar ba zai cutar da ita ba saboda haka a takaice za mu fahimci cewa amfani da abubuwan da suke a ah, hana ɗaukar ciki ya kasu kaso biyu na farko ya zama za a hana ɗaukar cikin kwata-kwata to wannan haramun ne saboda yana daga cikin manufofin shari'a addinin musulunci shine hibzun nasl ma'ana kiyaye tsatsan ɗan adam kiyaye tsatsan ɗan adam kiyaye tsatsan ɗan adam saboda haka duk lokacin da mace ta haka sai zama ta saba wa manufar shari'a ta kiyaye tsatsan ɗan adam na biyu ya zama cewa mace ce take cikin wahala za a ga wata matar misali duk lokacin da za ta haihu sai an mata operation duk lokacin da ta zo haihuwa sai ta yi kamar za ta mutu kuma musamman idan ya zama cewa tana haihuwa dab da dab to wannan za a iya a, yi mata wata allura ko kuma a bata wani magani wanda zai tsara mata yanayin a haihuwarta wannan ya halatta don haka wannan su ne wasu daga cikin abubuwa waɗanda suka danganci hukunce-hukunce na jinin haila a cikin addinin musulunci a darasin da ya gabata mun fahimci ma'anar haila kuma mun ji menene jinin haila inda muka yi bayani akan cewa A jinin haila wani jini ne wanda allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara wa mata wanda galibinsu yake zuwa musu duk wata mutukar ba suna da ciki ba ko suna shayarwa idan suna shayarwa ko suna da ciki da yawa daga cikinsu jinin haila bai cika zuwa musu ba sannan mun yi bayani akan cewa haila ba ta da wani yawan kwanaki na musamman ma'ana mace za ta iya yin haila sama da kwana goma sha biyar mutukar ta ga jini wanda yake tabbatar da cewa jinin haila ne a sannan kuma mun yi bayani akan wasu daga cikin hukunce-hukuncen da suke da alaka da jinin haila na yadda allah maɗaukakin sarki ya haramta wa mace yin sallah ya haramta mata yin azumi ya haramta mata saduwa da miji kamar yadda kuma muka zo muka yi bayani a kan hukunce-hukuncen da suke da alaka da jinin cuta inda muka ce mace za ta gane ta fita daga jinin haila ta shiga jinin cuta ta hanyoyi guda uku hanyar farko ko dai ya zama cewa tana da wata haila sananniya idan tana da wata haila sananniya wato al'ada sananniya wacce ba ta canzawa to a nan gurin duk abin da ya zarta hakan ya zama jinin cuta ko kuma ya zama cewa tana iya bambancewa tsakanin jinin haila da kuma jinin da ba na haila ba to ita kuma mace a nan gurin duk lokacin da haka ta faru da ita to idan ta bambance ta gaba jinin haila ba ne to wannan sai ya zama cewa ta shiga cikin jinin cuta kuma wannan zai sanya cewa ba za ta a hukunce-hukuncen jinin haila ba su hau kanta ba sannan bayan haka mun yi bayani akan wasu daga cikin hukunce-hukuncen jinin biki sannan kuma muka yi bayani akan hukuncin amfani da maganin da zai jawo jinin haila inda muka yi bayani cewa amfani da maganin da zai jawo jinin haila yana halatta da sharuɗa guda biyu ya zama mace ba ta nufin sarayar da wajibi ba kuma ya zama da izinin mijinta sannan kuma mun yi bayani akan a hukuncin amfani da abin da zai hana mace haila shi ma muka yi bayani cewa sai da sharaɗi guda biyu ya zama ba zai cutar da ita ba kuma sannan ya zama da izinin miji idan yana da alaƙa da haka sannan mun yi bayani akan amfani da abin da zai hana ɗaukar ciki wanda shi ma ya kasu kaso biyu na farko idan mace za ta hana ɗaukar cikin ne kwata-kwata ma'ana ta daina ɗaukar ciki kwata-kwata to wannan sai ya zama haramun ne amma idan za ta yi amfani da shi ne domin ta tsara haihuwarta saboda wata wahala da take sha to inda miji ya ba ta izini to babu laifi idan ta yi haka kuma idan ya zama in ta ɗau cikin dab da dab zai cutar da ita wannan yana nuna mana hasken shari'ar addinin musulunci kasancewar shari'ar musulunci hatta hukunce-hukuncen tsarki ma bata bari ba duka sai da ta koya mana su duka sai da ta koya mana su kuma ta karantar da mu su allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a cikin rayuwarmu kuma ya sanya waɗannan darasan da muke gabatarwa su zama domin neman yardar allah kuma su amfani al'umma insha allah ta'ala za mu haɗu da ku a darasi na gaba cikin bayanin wasu daga cikin hukunce-hukunce waɗanda suka keɓanci 'yan uwa mata